This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu mu assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da usman ahmed kabara muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin bayan labaran duniya za ku ji cewa majalisar dattijan najeriya ta ce za ta sake duba kasafin kuɗin da da ta ce zai fara aiki domin ko ta gano akwai kurakurai kana muna ɗauke da maimaitawan shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed sai kuma mustapha nasir batsari da zai kawo muna labarun da suka ɗauke hankalin jaridun arewacin najeriya kana ku ji sakonnin da ku masu sauraro kuka ba muna akan tarho amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da shan hantsi ga kuma cikakkun labarai Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta duniya game da shige da ficen 'yan gudun hijira sun ce an hakikance mutuwar wasu 'yan gudun hijira guda 409 daga cikin waɗanda suka kama hanyar tsallake tekun Mediterranean a makonni shida na sabuwar shekarar nan ta 2016. Ƙungiyar ta bayyana a kan shafinta na yanar gizo cewa sabbin kutsawa cikin Turai din sun haura da saba'in shida inda suka ce waɗannan da suke ƙoƙarin kwarara kenan in aka yi la'akari da lambar su sun kai kusan 2,000 a rana rubi biyu ko kuma rubi goma kenan bisa na bara wanda suke haurawa iwar haka sai dai sun ce ba a tsammanin cewa kwararowar bakin zuwa turai zai ragu ko kuma su iya kintatar cewa yawan su zai kai miliyan ɗaya nan da zuwa wata guda kaso biyu daga cikin uku na yawan mutuwar 'yan gudun hijirar ana samu ne a gabashin tekun na mediterranean inda nan ce mahaɗar tekun ƙasashen turkiya da girka wanda a baya an fi mutuwar ne a wuraren tsakiyar mashigar tekun mediterranean ɗin idan aka bullo daga arewacin afirka zuwa ƙetaren ƙasar italiya a jiya talata shugaban ƙasar chad idris debi ya ce zai tsaya takarar shugabancin kasan karo na biyar zaben da yake tafi a watan afrilun shekarar nan inda ya alkawarin dawo da iyakar wa'adin mulki matukar ya ci zaben mr david ya kwace mulkin kasan ne ta juyin mulkin soji a shekarar 1990 an kuma dakatar da maganar wa'adin mulki ne a shekarar 2005 a lokacin da faɗan addini ya barke tsakanin musulmai da kiristoci a ƙasar. shugaban ya ce ya zama wajibi su sake dawo da wa'adin mulkin shugabancin kasan a cikin kundin tsarin mulkin kasar tasu domin kuwa sun wuce lokacin da za a ce canza shugaba na shugaban kasa yana zama abu mai wahala ya kara da cewa rayuwar kasar ta caji na fuskantar barazana tun lokacin da aka dakatar da wa'adin mulkin shugaban kasa a shekara ta biyar caji ta zama ɗaya daga cikin manya-manyan ƙawayen makwabtanta wato najeriya domin ko suna haɗa hannu domin yaƙar boko haram labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Ƙasar Iraki ta ce ta sake kwato ilahirin birnin Ramadi da kewayensa daga hannun 'yan ta'addar ISIS sai dai suna da jan aikin ganowa domin kuwa an bubbinne makamai ko kuma bama-bamai wanda dole sai sun yi aikin tono shi wanda 'yan ta'addar na Da'ish suka bubbinne a wurare daban-daban na garin da zagayensa. a watan disambar bara ne dai iraki suka bayyana kaɗan suka bayyana cewa 'yan isis sun bai sun ƙwace ko kuma sun tura 'yan isis zuwa tsakiyar birnin na ramadi to amma sai a wannan makon ne suka faɗi cewa bayan tura su da suka yi tsakiyar garin to yanzu sun kwace ikon garin gaba ɗaya inda suka fatattake su haka kuma sojojin taron dangin amurka ne da take jagoranta wanda suka haɗu na ƙasashe suka taimaka wa su dakarun iraki don sake karɓe ikon garin tun a watan mayu dai na bara da ta gabata isis suka kwace wannan gari wanda ya zama abin kunya ga gwamnatin kasar ta iraki tuni dai mafiya yawan fararen hula a garin na ramadi da kuma jami'an majalisar ɗinkin duniya da ke ayyuka daban-daban suka tsere garin don guje ma tashe-tashen hankulan jakadan iraki da ke nan amurka wato lukman fale shine ya faɗa wa muryar amurka cewa yanzu haka sojojinsu ko dakarunsu za su mai da hankali ne domin ganin sun sake kwato ikon garin mosul ɗan siyasan nan mai ra'ayin sassauci na jam'iyyar democrat sanata bani sanders <clears throat> da kuma da attajirin nan donald trump na jam'iyyar republican da suke neman shugabancin amurka sun sami lashe zaben fidda gwani da aka yi a new hampshire bayan gama na iowa a makon da ya gabata hillary ita ce ta biyo bayan bani da kaso 39 bisa kaso 60 da dattijon ya samu shi kuma gwamnan ohio john cassis ya biyo bayan trump da kaso 16 daga kaso 35 da tajirin shi ya samu tun dama dai kafofin yan labarai suka yi kintacen samun nasarar waɗannan mutane a hamshiya attajiri trump ya jaddawa magoya bayansa cewa suna kan bakansu na sai sun sake miƙar da amurka tsaye kamar yadda take a da shi ko dattijon bernie sanders ya tsaya bisa maganarsa da ke cike da cewa da ke cike da wajejen jibin rashin daidaiton tattalin arzikin kasa tsakanin al'umma amurka masana siyasa sun ce kada maje dai ba yanka ba ne domin kuwa akwai sauran zaben fidda gwanayen a baya na wannan zaɓuɓɓukan da za a yi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya inda yanzu haka majalisar dattijan Najeriya ta ce ba za a fara amfani da kasafin kuɗin wannan shekarar ba a lokacin ta ce domin ko ta gano akwai kurakurai a cikinsa. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a daidai lokacin da 'yan ƙasa ke fatan ganin majalisar dokokin najeriya ta kammala aiki akan kasafin kuɗin bana sai wata sabuwa ta kunno kai inda shugabannin kwamitocin majalisar wakilai da na dattawa da ke kula da kasafin kuɗin suka ce an gano kurakurai da yawa da zai kawo koma baya a aikin da ake yi akan kasafin kuɗin dan juma goje shine shugaban kwamitin majalisar dattawa da ke kula da kasafin kuɗi akwai dai rudani da yawa a cikin wannan kasafin kuɗin sai muka ga baya da za a yi mai aikin kamar yadda tsarin mulki ya ba mu cewa yan shugaban kasa ya kama na wannan tsarin wannan kasafin kuɗi mu dube shi da ido da doka ce mu dube shi mu dube shi bisa tsarin mulkin najeriya da kuma tsarin kuma dukokin da suke ƙasa a najeriya mu ga cewa an yi wannan kasafin kuɗi ta yadda za a yi awatar da shi jama'a su amfana ba tare da wani ruɗo ba to abin da ke gaban mu a yanzu shine sai muka fahimci cewa aikin yana da yawa kusan sai mun sake rubuta wannan ma kasafin kuɗi lodani ya yi yawa kwarai da gaske to shi samu ga bai kamata bar mutane kasa ɗauka cewa wannan sati biyu wato ashirin da biyar ga wata za a gama wannan bajet. su kuma ya bai faru ba a fara zirgin mu shi sa ni a matsayin shugaban kasafin kuɗi na majalisun dattijai da kuma shi abdulmumuni jibrin shugaban wannan kwamiti na majalisun dokoki muka haɗu muka bayani 'yan najeriya da mutanen duniya cewa wannan rana da muka saka ba zai yi ba yanzu dole za mu kara yawan kwanaki amma ba mu sa nawa ba za mu kara domin ba mu gama ma tattace abubuwan wani matsalolin ba kullum suna tafa ba jiya an samu matsalolin yau ma an samu masu ta ma za a samu to in an gama kammala tattauna tsakanin kwamitocinmu da ma'aikatocin gwamnati ne za mu san yawan kwanakin da za mu a kayan wa'adin da muka saka da waɗanne ɓangarorin kasafin ne aka samu kurakurai tambayar kenan da na yi wa sanata kabiru gaya ba dan da 'yan majalisa masu kishin buharin ba da wannan kasafin kuɗin ya zama wani iri daban yanzu misali ni ina cewa mana titunan najeriya tun daga kano zuwa abuja ba sa ko kwabo ba dubu dun ramuka da suke hanyar nan ba sa ko kwabo da kano zuwa abuja ba na ce ba zan yadda ba sai mun gyara nan hanyar da ake bi misali tun daga gombe zuwa numan zuwa jalingo da yola hanyar nan ba sa koko ba kanta ba hanya ka ɗauko ta tun da ka dayi ko da katsina zuwa dayi zuwa funtuwa zuwa birnin gwari har zuwa tegina ba sa koko ba kai ba kuma daga lakwaja har zuwa onisha ba sa koko ba daga onisha zuwa enugu ba sa koko ba daga oyo zuwa ogomosho a hanyar legas ma ba sa koko ba kuma duk wannan suna cin kasafin kuɗi an fara waɗansu ayyukan waɗansu ba fara ba dole mu gyara bajet ɗin nan Bincike da na gudanar ya nuna cewa an samu ƙarin naira biliyan goma a kasafin kuɗin ma'aikatar ilimi wani abu da 'yan majalisar suka ce ba zai sabu ba bindiga a ruwa sauran ma'aikatu da aka samu kurakurai a kasafinsu sun hada da ta ma'aikatar kiwon lafiya da ta sufuri da ta ayyuka da kuma ta kimiyya da fasaha madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya

kai ga kan nuna dama watan ran mutum ai yakan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali firgita ni lamarin mutum ne yakan giga ne lamarin mutum ne yakan maguza ni sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damu. haba adam mai wuyan gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, oh adam mai wuyan gane hali an yi rana in an yi ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan bani ha'a ga shi can mutum mai wuyan gane hali kayi keke ice kayi keke in kayi babur ice kayi babur in kayi moto ice kayi moto in kayi gida ice kayi gida in kayi gida ice kayi gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam mai wuyan gane hali gashi bil adam mai wuyan gane hali riga hula ka gane dan adam zai ce ai in wando To kada a shagal har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyu. Ga shirin maimaitawan shirin ciki da gaskiya. A yadda ake ciki yanzu hau bakin su da wancan na kuma kula da yan sanda sai ya bada mutane ya ce a promotion ɗinsu shi ma aiki shi ma aiki sai ya ɗauko ya bayar ce a promotion su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi ba laifi ne ba ba gazawa ta ba ba tsarin aiki ne ce da ni haka ba wani da yanzu na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba ga su nan ana ta yi tuntuni kuma an ce wani hoton mai adalci ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnatin a tsaya a dangin irin wannan zalunci wankewa ko rashin wankewa bata taso ba da har yanzu babu wanda ya kawo mana a rubuce cewa yana da korafi a kan promotion da ake cewa an yi a police muna kira da shugaban kasa ya taimake mu yadda aka yi gyara a sss ya yi gyara a cikin nigerian army muna so ya zo nigerian military gara gida muna so ya zo ya mana gyara a cikin nigerian police ya turo abu a yi bincike Jama'a Assalamu alaikum. Har yanzu muna kan batun nuna bambancin yanki da na addini da ke wakana karkashin jagorancin Speto Janar na 'yan sandan Najeriya Salma Warashe da kuma shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda Mike Okiro. Za mu ji batun binciken da Sanata Abu Ibrahim ya ce ya yi kan wannan a yau, to amma za mu faro da batun wani jami'in na 'yan sanda ɗan Arewa wanda yau shekarunsa tara yana kan mukami guda ba a yi masa ƙarin girma ba. Kwanakin baya, shugabannin 'yan sandan sun ce za a yi ƙarin girma ma waɗanda suka ƙara karatu. kamar su 'yan arewa da ake dannewa a wannan abu ba sa da takaddun da ake bukata ne domin wannan karin girman? wallahi ba mu gane takardu ba ne magana ce kawai ta san rai da kuma rashin eh, iya shugabanci ne shugabannin hukumar 'yan sanda don idan mutum shugaba ne kuma ya iya shugabanci ya kamata a ce matsalar wanda suke kasa da shi matsalar ce ai to an na zauna shekara tara ba a yi promotin dina ba ba laifi na ba banda wani ba da record ba laifi ne ba ba gazawa ta ba ba tsarin aiki ne ce da ni haka ba wanda da yanzu na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba kuma musamman a dinga ɗauko wani ƙasar kira ɗora shi a saman ka kuma su shugabannin ai suna wuri ne don musu warware matsalar da take damu ba. ai saurare musu warware matsalar da take damu mu to ba sa saurare mu shi sa muka tun cikin wannan ba sa sauraron mu kuma abin ya dame mu saboda an dankofe mu ba ma ci gaba da aikin da baka ci gaba kuma baya da riba ya da prospect ba shi da amfani to su waɗanda ake musu ƙarin girman yaya ake yi wallahi waɗansu ne shababu da mai kawai in ka san wani ko kuma kana da wan gida ko nuna dole maka gindi a cikin aikin ko a waje to in ka san shi shi ke nan sai a je a wata bayan gida su haɗa ka sai ga sun fito da mutum sun ba shi promotion ga nan ana ta yi tuntuni kuma an ce wani gwamnati mai adalci ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnati na tsaya a dinga irin wannan zalunci ba kwanan nan kai hira da wasu 'yan sanda suka gaya muku cewa an yi promotin wurin mutum hudu ko biyar ba wanda bai dace a yi promotin din nasu ba kuma aka kara musu girma din suna nan kuma da girma su an kara musu an dako su wanda yana shafar harkar ah, discipline na aiki aiki ne da yake son discipline da biyayya da ladabi to ya mutum da yake kasan ka zai dawo ya dawo ka kuma ya baka doka ka bi kaga ya bata ta waye wannan jami'i na 'yan sanda ya ce kowa a cikin rundunar 'yan sanda gani yake yi cewar hada baki ake tsakanin shi a rashe da kuma mike okiro a yadda ake ciki yanzu kawo bakin su da da ita hukumar kula da ayyukan 'yan sanda eh. da kuma rundunar 'yan sanda eh shi wancan na hukumar kula da 'yan sanda sai ya ba da mutane ya ce a promotion ɗinsu shi ma aidin sai ya ɗauko ya bayar a promotion su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi bakin su dai ba gyaran kasan sanda ne a ba gaskiya shugabanci wato warware matsala yake na na sa idan na kasan da suna da matsala kuma kai kace kai shugaba ne to sai kai fatan Allah ya baka hikima da zaka warware musu matsalar su ba kai san kai ba ko ka nuna nuna bambanci a cikin aiki a cikin wani na kasa kai ba wa'annan eh, su shugabanni mai sanda za su iya karɓi wannan ishu na magana wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum ku za ku kire shi ofisin da za ku bani su za su kiro. eh su za su kirkiro doka ta ba su dama kenan za su iya zuwa ko doka akwai doka za a iya canja ta hmm. zai iya gyarawa zai iya gyarawa a creating offices ai ai ai wancan aikin yayi ai ya create more offices kuma ka samu vacancies kuma ya promote mutane ya kara yan nan girma so muna fata dai gwamnati za ta za ta prevailing akan wannan aikin da mun yi wannan abubuwa za a iya create more area commanders hmm. kamar a level na ac sai a creating more area commanders in dc ne za a creating office na dc different office na dc akwai yanzu commanders suke da da dc guda ɗaya kawai za a iya mai da shi biyu ko uku haka an creating vacancies akwai manyan wurare da ya kamata a ce manyan 'yan sanda eh, da suke rike da su amma yanzu saboda suna rage kawai an ba wa ƙanana suna rike da su Bari mu koma ga batun kwamitin kula da ayyukan 'yan sanda na majalisar dattijai da ke ƙarƙashin jagorancin sanata Abu Ibrahim. Wanda ya fito ya ce shi da kansa ya sami speto janar din kuma har ma ya ba shi sunayen waɗanda suke rike da mukaman da ake zargin cewar 'yan kudu ne suka kanainayi. Kwamishinoni 'yan sanda suke na kowace shiya, kamar arewa maso yamma tana da kwamishinoni na 'yan sanda guda bakwai, sannan arewa maso gabas tana da tara arewa ta tsakiya tana da takwas kudu maso kudu south south inda shi aji ya fito tana da biyar yamma maso kudu tana da shida south east kudu maso gabas tana da biyu su 'yan sanda kwamishinoni guda 37 to wannan jama'a za su gani su kowa zai maka shi shin wannan akwai nunawa wani shiya ta wani shiya koko abinda sanata abu ibrahim yake faɗa shine cewar speto janar salmo arashe ya ba shi takarda ɗauke da sunayen kwamishinonin 'yan sanda guda 37 waɗanda daga cikinsu guda 24 sun fito ne daga jihohin arewa guda 13 rak daga kudancin najeriya sanatan ya ba mu kofe na wannan takardar mun gani to sai dai kuma wannan takardar da aka ba shi ba cikakkiya ba ce domin kuwa 'yan sanda masu riƙe da mukaman kwamishinoni a Najeriya ba guda 37 ba ne. Akwai 'yan sanda masu wannan mukami na kwamishinoni su kimanin 120 a Najeriya. Domin haka wannan takardar da Sanata Abu Ibrahim ya ce ta wanke Sufeto Jana a rashe ba ta gaskiya ba ce. Ina sauran kwamishinonin da aka sanya su kula da sassa daban-daban na rundunar 'yan sandan kuma ina takardar signal ta naɗa waɗannan mutane kan mukamansu da aka ce an yi kuma kamar yadda muka gane ma idanunmu haka ma sauran takardun da shi sanatan ya ce an ba shi daga ofishin speto janar takardu ne da aka zauna aka rubuta ba sa ɗauke da sanya hannu ko kwanan wata ko kuma hatimi na naɗa waɗannan jami'an da aka ce an yi dukkan bayanan da muka bayar a cikin wannan shiri a kan rundunar 'yan sandan najeriya mun yi amfani ne da takardun da shi kansa speto janar na 'yan sanda ko mataimakansa suka bayar suka rattaba hannu a kai na waɗannan naɗe-naɗe da ƙarin girma da sunan shi speto janar na 'yan sandan najeriya sanata abu ibrahim ya kuma ce shi dai ba wai ya gudanar da cikakken bincike ba ne domin a ce cewarsa babu wanda ya zo ya kai masa ƙara ko kuka shi ya sa. to na wankewa ko rashin wankewa ba ta taso ba da har yanzu babu wanda ya kawo mana a rubuce cewa yana da korafi kan promotion da ake cewa an yi a police mu kuma a majalisa dokanmu ita ce ba mu zuwa mai bincike wanda za a ce jama'a su zo su gani ana bincike sai an samu fatishin ko korafi ko wani abu a rubuce an kawo sanata karanta sannan shine za a ce ciyaman na kwamiti ko kwamiti ku je ku bincika 'yan sanda da suke wannan kuka dai sun ce babu wata hanya da ɗan sanda zai iya gabatar da irin wannan kuka a sama ba tare da an wulaƙanta shi ko an ci zarafinsa ba dalili kenan ma kawai da suke zuwa ga rediyo domin su bayyana a rediyon ma sai sun buƙaci cewa a sauya muryoyinsu domin gudun irin wannan cin zarafi. Inda ana gaya masa zamu faɗa musu gaya mu yasa za mu zo wurin mu. Ai ba za mu zo ba. Inda sun kirkitin channel da za mu communicating da su. ko ba za a ciwo mutum mutunci ba ba za a yi victimizing mutum ba shi zarafin su aina ba da mun gaya musu da ba to sun yi na hanyoyin jami'in yan sandan da muka fara yin magana da shi kan wannan batu ya ce su ba wai suna yi ne da wani ba to amma so suke yi shugaba muhammadu buhari ya bincike yadda rundunar 'yan sandan najeriya take kokarin komawa ta nuna kabilanci da bambanci addini karkashin jagorancin speto janar solomon arashi eh gaskiya yanzu ba zan koyi maka ba aiki a rasi yana kawo ya kama mana abin da muke kira tribalism da discrimination bambanci da kuma kabilanci gaskiya abin da yake kokarin kawo a cikin aikin ɗan sanda kenan baran boye maka ba wallahi tallahi kana shigan faucet ku da kai dan arewa kai ba komai bane muna kira da shugaban kasa ya taimake mu yadda aka yi gyara a SSS ya yi gyara a cikin Nigerian Army muna so ya zo Nigerian Military muna so ya zo ya mana gyara a cikin Nigerian Police ya turo a zo a yi bincike. Masu sauraro Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun arewacin Najeriya. Da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta yi babban labarin ta ne da bayanan hukumar hana almundahana a Najeriya EFCC. da ta ce a ƙoƙarin yaƙi da cin hanci nan gaba hukumar ta efcc za ta afka a ma'aikatar kula da albarkatun man fetur na najeriya a can gefe guda kuma jaridar ta bugu wani labarin da ke nuna yadda sanatan kudancin jihar kaduna dan jimala ya kai gudunmuwar kayan aiki a ƙananan asibitocin jihar ta kaduna har na kimanin naira miliyan 200 amma ana ta gefen jaridar daily trust ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne da yadda malaman firamare a jihar ikiti suka fara yajin aiki na kwanaki biyu domin yin gargaɗi ga gwamnatin jihar ta ikiti saboda matsalar albashi a can ɓangare guda kuma jaridar ta daily trust ta ambato gwamnan jihar borno kashim shatima yana musanta labarin da ke nuna cewa akwai wasu ƙananan hukumomi da ke ƙarƙashin ƙungiyar Boko Haram a jihar ta Borno. Jaridar Blueprint ta yi babban labarin ta ne akan yadda 'yan ƙungiyar kwadagon Najeriya suka yi diramikiya a ofisoshin kamfanin samar da wutar lantarki na Najeriya. tare da rufe ofisoshin a duk faɗin Najeriya domin nuna ɓacin rai akan ƙarin farashin wutar lantarkin da ya fara aiki a cikin wannan wata na Fabrairu. Da muka leƙa can cikin shafi na biyar na jaridar ta Blueprint ta bugu labarin yadda hukumar hana almundahana a Najeriya EFCC ta cafke tsohon shugaban hedikwatar tsaron Najeriya Air Marshal Ellis Bade saboda badakalan nan na yin kwana da kudaden sayan makamai. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da wani rahoton da ke nuna yadda matsalar karancin ruwan sha ta addabi mazauna mina fadar gwamnatin jihar Niger. Al'amarin da jaridar ta ce hakan ya sa mazauna birnin na wahalar neman ruwan sha da kuma fargabar barkewar cututtuka a sakamakon shan gurɓataccen ruwan. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala da labarin da ke nuna yadda wasu 'yan bindiga suka kashe mutane 43 a wani sabon harin da suka kai a jihar Zamfara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Da madalla mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi. magana adama da fata daga karamar hukumar gombe jihar adamawan najeriya kungiyar kwadagon najeriya zanga-zangar da kika yi na maganan hasken wutar lantarki da karin kudin wuta wallahi an yi saurayi kuma wannan zalunci ne abu in babu shi kuma a ce yana da arha da akwai da kuma yana da tsada ai gara akwai yana da tsada saboda haka a gaskiya wannan zanga-zangar da aka yi muna ga yan adawa ne kawai suka sa ku wa sabuwar gwamnati don Allah mu dinga yi wa fatan alheri ga gwamnati mu gode wa Allah da dai mun samu zaman lafiya. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na je ga local government Kebbi State of Nigeria ina kira da shugaban ƙasa, Janar Muhammadu Buhari shi dau mataki irin wanda Umaru Musa ya rado ya yi na kikkiro ANPC tun Najeriya aka samu saukin mai da farashi yadda gwamnati ke so. To madalla da wannan muka zo ƙarshen shirin namu da labarai amma wannan karan a takaice. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta duniya game da shige da ficen 'yan gudun hijira sun ce an hakikance mutuwar 'yan gudun hijira kimanin guda 409 daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin tsallake kogin ko kuma tekun Mediterranean a makonni shida na sabuwar shekarar nan. Ƙungiyar ta bayyana a shafinta na yanar gizo cewa sabbin kutsawa cikin turai ɗin sun kai kusan yanzu ana samun su aƙalla shida domin kuwa masu kwarara suna kaiwa biyu a rana rubi kusan goma kenan akan na bara iwar haka. a jiya talata shugaban kasar chad idris deby ya bayyana cewa yana son tsayawa takara karo na biyar a zaben kasar mai zuwa a watan afrilu inda ya alkawarin dawo da maganar wa'adin mulkin na shugaban kasa bayan ya ci zaɓe kasar iraki ta ce ta sake kwato ilahir ramadi sai dai aiki ya rage musu na tone bama-baman da 'yan isis suka daddasa to madalla yanzu kuma a nan mu kawo karshen shirin gaba sa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin na himma ba ta garago. wanda zan sake dawowa domin na gabatar yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi usman ahmed kabara da ya taya ni gabatarwa da cuba hiro ne da ya bada umarni sai injiniyan mu charles hall ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.